This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaya jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol fm da kuma niyya a yanar intanet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a masu sauran masu salamu alaikum daga nan birnin washington dc yanzu ma tare da sarfilu hashim da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke fatan an wuni lafiya wannan ya yi kyau kwarai da gaske don zai hana su eh, sojan gona da kuma eh, ci gaba da eh, yin barna da suka saba da. Wannan maganar yin barna da suka saba da magana ce ta zargi tunda ba wanda aka bincika a cikinsu aka tabbatar cewa shi na da wani laifi ko? To a biyo mu domin jin ansar wannan tambaya tsohon ministan ma'aikatar mai Alhaji Umaru Dambo kenan ke magana kan umarnin rusa hukumar daraktocin kamfanin NNPC da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a kai a yau. Yau ranar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta duniya muna da rahoto daga Sokoto amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙungiyar mayakan Alshabab sun kashe sama da sojojin tarayyar ƙasashen Afirka saba'in sun kuma ƙwace ikon sansanin soja da ke arewacin Somalia a yau Juma'a. Mutanen da suka shaida lamarin sun ce maharan sun gwabza wata mota shaƙi da mamai jikin ƙyauren shiga sansanin suka kuma fara musayar wuta da dakarun Burundi da ke tsare kofar, bayanai sun ce an kwashe sau'i da dama ana ba ta kashi bayan harin na farko wani mai magana da yawon kungiyar alshabab ya ce sun kashe fiye da sojojin haɗin gwiwa sama da hamsin jami'an somaliya sun faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa yawan mutanen da suka mutu ya kai saba'in wasu sojojin birnin da ashirin da masu fararen hula arba'in 'yan somali sun ɓace akwai kuma tsoron ko cewa an yi garkuwa da su garin ligo da sansanin sojin na hannun mayakan na alshabab a yanzu haka gwamnati gwamnan yankin shabele abdulkadir muhammad nur sidi ya faɗi cewa an kashe mayakan alshabab har guda goma sha biyu jami'an kasar tunisia sun ce akalla mutane 37 a kashe a wani harin ta'addanci da aka yi kan wani otal da ke kusa da gabar tekun mediterania cikin mutanen da aka kashe kuwa har da 'yan kasashen birtaniya da jamus da kuma belgium jaman ma'aikatar harkokin cikin gida sun ce 'yan bindigar sun bude wuta ne kan otel ɗin marhaba da ke kusa da gabar teku a birnin sus wadda fitaccen waje ne da masu ziyara daga nahiyar turai da arewacin afirka ke yawan zuwa shakatawa rahotanni na cewa ma'aikatan tsaro sun isa gurin da abin ya faru kuma akalla ɗan bindiga ɗaya na daga cikin mutanen da suka mutu mutane talatin da shida ne suka raunata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen cikin gida wato ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar muhammad ali ya ce dan bindigar ya shiga inda abin da ya faru ya buɗe wuta yana harbin kan mai uwa da wabi mun kuma zagaye yankin muna neman duk mutanen da suka bace har yanzu dai babu wani ko wata ƙungiya da ta fito da ɗauki alhakin kai wannan hari ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin yanzu kuma ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ta ɗauki alhakin kai harin ƙuna baƙin wake kan wani masallacin 'yan shi'a da ya sanadiyar mutuwa akalla mutane 25 a babban birnin ƙasar kuwaiti har ila yau ƙungiyar ta Najib province ta ce ita ce da alhakin kai wasu hare-hare makamantan waɗannan wasu masallatan 'yan shi'a biyu da ke saudi arabiya 'yan kwanakin nan 'yan kungiyar is na ɗaukar mabiya ɗari shi'a a matsayin waɗanda ba musulmi ba sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmad ya ziyarci masallacin bayan da aka kai harin shugaban amurka barack obama ya jinjina hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke a yau juma'a na cewa duk fadin amurka jinsi ɗaya kan iya auren jinsi ɗaya a matsayin wata nasara ga amurka alkalai biyar ne cikin tara suka amince da dokar da ta halatta auren jinsi ɗaya yanzu haka dai masu maɗigo da ‘yan luwaɗi na iya auren junansu a jihohi 36 a ƙasar amma wannan hukuncin zai baiwa wannan rukuni damar auratayya a duk jihohin amurka hamsin daga fadarsa ta White House shugaba Obama ya kira wannan hukunci a matsayin hukunci mai matukar tarihi ya ce wannan hukunci zai kawo ƙarshen halin da dubban mutanen da ke auren jinsi ɗaya suka shiga na rashin tabbas zai kuma ƙara ƙarfin al'ummar ƙasar Amurka ya ci gaba da cewa ci gaba na zuwa ne sannan a hankali wani lokaci sai an yi gaba sai a koma baya mahaƙurci ya ce mawadaci ne Obama ya ce ya kamata Amurkawa su yi alfahari da wannan rana. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. yammacin yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ya ba da umarnin rusa hukumar daraktocin kamfanin NNPC wakilin sashen hausa umar faruk musa ya nemi jin ra'ayin tsohon ministan mai alhaji umaru dambo kan wannan mataki wannan ya yi kyau kwarai da gaske don zai hana su eh, sojan gona da kuma eh, ci gaba da eh, yin barna da suka saba da. Wannan maganar yin barna da suka saba da magana ce ta zargi tun da ba wanda aka bincika a cikin su aka tabbatar cewa shi na da laifi ko? Eh, zargi amma kuma ai biri ya kama da mutum tunda akwai abubuwa da yawa a wurin nndc da ake ganin ba daidai suke ba kuma yanzu ai za a gani ko ba haka ba ai kaga ba da su za a yi ba za a bincika abubuwan da suke damun mutane a ƙasan iri-iri game da mai din da irin cuku-cukun da ake da irin uh, walawalan da ake da irin kudaden da aka ce sun bace din nan central bank su ce ba kudi kaza nan su ce akwai su ce aiko ma haka ne aiko ba haka bane su rage yawan su ce sun sa an yi bincike masu binciken kudi sun fito da kaza ne da kaza ya ga dole na cuku-cuku idan kai la'akari da cewar wannan kamfanin mai na ƙasa an dade ana koke-koke akan taɓar gaza da sama da faɗi da aka yi da dukiyoyin ƙasa a wurin nan kuma a ce eh. sallamar wai daraktoci ne kawai wani mataki da ya fito a yanzu ba ganin kamar amma riga an yi sakaci saboda wayanda ke aiwatar da kanshi kuɗi na masu gudanar da wayannan hukumomin har yanzu suna nan ba wanda aka kora a'a ai baka sani ba akwai kasan hidima na bada kuɗi ko kashe kuɗi daki daki ne mataki mataki mataki mataki ne su waɗannan da suke in suka haɗu da waɗannan da kake magana ɗin da su waɗanda suke da board of directors ai kaga eh, abin da za su iya cizgewa yana ya fi yawa kuma inda yadda director zai saurin ido watakila waɗanda suke an naɗa su ne ya je ya ce a bashi kaza ko a yi mishi kaza a yi mishi kaza su waɗannan yanzu ba za su yi ba amma su ma tana nan tana kawo wa kansu ai tana sama tana dabo alhaji umaru dambo kenan tsohon minista a ma'aikatar mai ta najeriya yana tsokaci akan muhimmancin wannan mataki da muhammadu buhari ya dauka na rushe hukumar daraktocin kamfanin mai na kasa wato nnpc umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan allah dan rasulillahi 26 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin ƙara jawo hankali kan matsalar sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya. An yi wannan biki a wasu sassan Najeriya kamar yadda aka yi a ga rahoto da Murtala Faruk na ya aiko mana daga can. Taron ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin yaƙi da matsalar ta shaye-shaye kama daga iyaye da hukumomin tsaro da malamai da ƙungiyoyin sa kai har ma da matasan waɗanda su ne suka fi tsunduma a halin na shan abubuwan maye babban abin da ya fi ja hankalin taron dai shine yadda matsalar tashan miyagun kwayoyi take kara haɓaka a najeriya tamkar gobarar daji inda a yanzu ta haɗa dukkan jinsi da matakin shekaru na 'yan Najeriya. Dalilin kenan da ya sa taron ya dau zafi wajen gano inda matsalar take a kokarin da ake yi na magance ta. Ibrahim Muhammad Assistant Commandant wa Nigerian Security and Civil Defense Corps. Na fahimta aiki ne na kowa da kowa ba jami'an tsaro ba kawai. Dole mutane su taimaka. Sannan ga ta fahimta mahiyan wuraren da ake sai da abubuwan nan ba su da rajista balle a ce gwamnati ta san su. Al-Mustapha Osman Ali darakta mai kula da magunguna na ma'aikatar lafiya ta jihar sokoto duk sha'ani da ya shafi magunguna to yana cikin abin da ake kira concurrent list Wato abu ne wanda na an na gwamnatin tarayya amma kuma ana eh, ba jihohi ma'aikatan lafiya na jihohi su kula da wayan abubuwa to amma dai ma'aikatar lafiya ita ma da yake haƙƙinta ne ta kula da lafiyar jama'a to muna aika kokari mu tabbata cewa ba wanda aka ba lasin ya gudanar da sai da magani sai wanda ya cancanta. Sunana Abdullahi Ibrahim, ne consultant ne na National Primary Healthcare Organization on Immunization. Akwai munafinci ne a hukumomin gabaɗinsu. 'Yan ma'aikatan lafiya na cewa akwai shagunan sai da magani waɗanda ba su da lasens. Drugs law sun san da su. Kaji shugaban drugs law ya ce sun kama wasu mashaya har sun hukunta su. Amma ba a gaya mana shaguna nawa aka rufe permanently ba. Sannan ishu na wai ko mutum na ganin inda ake sayar da drugs ko bai gani muna gani hatta kofar gidan gwamna ana sai da drugs ana sha a wurin kuma warin ga maka gaskiya 'yan siyasa su suka kara haɓaka wannan abu. Ko baya ga waɗannan dai shugaban hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a Sokoto Muhammad Misbahu Idris ya ce hukumar tasa na fuskantar kalubale wajen gudanar da ayyukanta. Wato ita lauka a lokacin demokaradiyya muke in ka kama mutum akwai abin da suke cewa duk mutumin da yake da mai aikata abin laifi ne in ka kama shi a lokacin da ka kama shi kana tuhumar sa kake ba mai laifi bane dama da za a bashi beli saboda haka an saki mutum ba wai an kashe kes din ba kenan a'a watakila beli aka bashi alhaji abdulrazak shehu shine shugaban cibiyar wayar da kan jama'a dangane da illolin shan miyagun kwayoyi kungiya mai zaman kanta da ta shirya taron bitar a sokoto to abin da muka sun shirya wannan taro shine a faɗakar da al'umma akan hadarin da ke cikin shaye-shaye ainihin kamar gwamnatoci kungiyoyin masu zaman kansu da kuma dai duk wanda ka iya taimakawa taken bukin na bana dai shine inganta rayuwar jama'a da al'ummomi ba tare da shan kwayoyi ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Kamin mu bude layukan tarho domin jin ra'ayoyinku sai a ci gaba da shakatawa da makaɗan lambala. kuma sarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. kuma sarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah Allah ka ba mu madogara. Allah Allah ya ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah Allah ya ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah Allah ya ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah Allah ya ba mu gabara madogara. Allah farasanin gauna Musa Usmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla farasanin gauna Musa Usmanu sun tashi sai sarakunan tangalin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla, salamu alaikum mai kira na farko daga jihar Adamawa muna jin ka bismillah. Ta sunana Abubakar Aliyu daga karamar hukumar Hong jihar Adamawa, Najeriya. Na'am. Ta ina so yi tokaci ne bisa ga yadda jami'an tsaro suke karɓar cin hanci bayan an ce su gusa su bar hanyar sai aka ce jihar Adamawa ba sa ciki. Eh. a muna gani a gwamnatin baba buhari bai kamata a samu soja idan ka ci bashi cin hanci sai ya ce ka gyara kakin ba muna muna neman da allah gwamnatin baba buhari ya sa baki ce wannan labari To da mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC yau rana ce ta kofa buɗe inda muke dakon ku ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da al'amura da suke da muhimmanci a rayuwar kuma kira daga kwara bismillah. Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai Bulawus kala kala Nasifa Kwara daga Kwara a Najeriya. Na'am. A gaskiya ina kira ga musamman ma kotun addinin musulunci ta jihar Kano waɗanda ta yanke bayan Allah nan da suka a suka yi ɓatanci ga yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. da suka yi ɓatanci gari su ya kamata a ce wannan kotu ta zartar da hukunci ga waɗannan bayan Allah domin ya zama darasi ga wasu haka kuma ina kira ga shugabanninmu da shugabanni na addini da su mataki na ganin kariya na ganin cewa a koma samun ɓata gari mutane masu wannan ɓatanci ba. Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Sokoto. Eh, Wa alaikar salam. Tana magana da Modi Sani na Hutu. Na'am. Kalmar hukumar mulkin shagari. Eh. Ina kira ga ina kira ga gwamnan mu sabu um, Aminu Aliyu Tambol. Eh. Da Allah ya taimaka hanyar gada um, gwamnan gwamnan tsoho wanda ya fara. Da Allah ya taimaka mana gyara mana ita. To. Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar Niger. Muna magana da Isiyaku bayan dan Niger tsaron hukumar Shegu Local Government. Na'am. Ina kira gwamnan mu Abu Lolo ya Allah ya taimaka karamin hukumar mu gaskiya akwai mayaudara da da yawa. Taimaka Allah ya a kula mu da su gaskiya suna kunshin samuna. To. Na gode murya Amurka. To madalla mun gode mu ma yanzu kuma sai jihar Taraba. Hello? Hello? Hello? Eh don muna jin ka mai kira daga jihar Taraba kana jina? Ina jin Shehu na alare daga mutum zuwa jihar Taraba. To malam Shehu bismillah. Sai maudu'i na ne wani akan maganar Janar Buhari na bincike akan barayi. Na'am. Yawa abinda Janar Buhari ya dauka matakin da yake dauka yi daidai. To. dalilin da ya sa na ce ai daidai ko shine daman duk lokacin da aka yi zaben gaskiya dole kasashen turawan yamma su ba ku haɗin kai game da irin wannan abubuwan da ya faru to eh, da fatan da fatan kudaden in muna fata kudaden in an kai su kasashen yamma ko eh, in an kai su kasashen yamma domin ai na ji maudu'in da aka yi za a daga gida ma za a fara zuwa kasashen yamma Allah da za a samu su to Allah ba da sa'a Amin amin, na gode. Madalla mu ma mun gode, yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaika salam. Me magana Shehu Ado daga jihar Kaduna Najeriya. Na malam Shehu. To ni magana ta akan zan yi akan ranar mashaya ta duniya wanda aka yi yau. Eh. a gaskiya hukumar yan suna bukatar taimako ga gwamnoni da kuma shugabannin da shugaban kasa. akan suna fuskantar matsaloli iri-iri kamar da aikinsu. Kamar me da me? Yawwa suna fuskantar kayan aiki. To, kamar in ka ce kayan aiki motoci ko me? Yawwa motoci da kuma su kansu al'ummar gari ya kamata su taimaka musu da bayanai. To. Saboda a jami'an tsaro ina ga a Najeriya gaba ɗaya hukumar NDLA ita ce ta ƙasa da yawan ma'aikata. To. suka fi suna bukatar taimakon mutane gurin ba da bayanai game da inda suke harkokin kwaya. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Bauchi. Wa aminu alaikum salam. Bismillah muna jinka mai kira daga Bauchi. Menene eh, ra'ayi? Ina sai mai gida jinar Muhammadu Buhari murna akan abubuwan da yake yanzu. To. Me da me yayi? Me da me da me da yayi? Wannan kokarin kwato kudaden da yake daga waje. To. Wayanda gwamnatoci mu suke da suke a kai Ubangiji Allah ya ba shi sa'a a karɓo su a zo a talakawa aiki domin sun kwashe su To, da alama an samu tangarɗar layi da mai kira daga Bauchi, yanzu kuma bari mu nufi Maiduguri. Halo, mai kira daga Maiduguri kana tare da mu? Ina tare da ku. To, bismillah. Wato, tsokaci na akan wannan. Eh, ka daga murya ba mu jinka sosai. Tsokaci na akan abin nan da Baba Buhari zai kwato mana. To, me Baba Buhari zai kwato muku? Yankin abin nan kudaden mu da aka sake mana. To, to, to, nam, nam. Wato abin da muke so a bashi haɗin kai ɗin? Eh. Kana jina? Eh, ina jin ka. To, da alama akwai ɗan tangarɗa shi ma a layin nasa, yanzu bari mu je Katsina. Halo, mai kira da Katsina, kana jin mu? yana eh, jin ka to bismillah wa ke magana daga katsinan Ilyasu Abubakar to Ilyasu Abubakar menene ra'ayinka yana yana kana jina sosai kuwa ina so gwamnan mu Aminu Masari eh da Allah wa'annan barayin wa'anda suke addaba mu to inda mafi akasari wa'ansu karkar da a bi a sa ma'aikatan tsaro a kama su. To, barayi ke damunku? Eh, wallahi. To, to Allah, Allah ya kare. Ƙwarai, amin. To, yanzu kuma bari mu nufi mai duguri. Wa alaikas salam. Bashir ne daga mai duguri. Malam Bashir barka kada. Barka da wuni. Ma'am, menene ra'ayinka? ra'ayinka? ra'ayina ina baba buhari addu'a allah ya taya shi riko allah ya bashi ikon kwato mana wannan haƙi ya sa a gaba ina kiran talakan najeriya su taya shi da addu'a na'am to mun gode kwarai da gaske bari mu je jiha makwabciya jihar yobe wake magana daga yobe Abdu Badeje ne daga Yobe. Malam Abu Adeje. To Malam Abu Adeje daga Port Harcourt. Bismillah menene ra'ayinka? Ra'ayina shine har da ala harkokin da ake cin hanci a tsarar a fili da ake ganin shi ba na ganin shi tun da wuri ba ya riga ya katutu to yana da wuya zuwa ya kashe dole ne a kashe ba sa ne ba sa to cin hanci da rashawa ko na'am to to Allah Allah Allah ya sawwaka amin To, ha yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya, bari mu koma Borno, wake magana daga jihar Borno? alo mai magana da mai magana da yar Borno to da alama layinsa to to mai kira daga jihar Ogun kana jin mu eh ina jin ku ina jin ku to bismillah sunana Sani Koko Lolo na'am to ina so da Allah gaya ma gwamnan jihar Kabi Atiku Bagudu na'am mu dai ina gani dai yanzu da yana da shekara abun da ya kai shekara arba'in yanzu nan na'am ba mu taba gautan wutan nefa a garin mu ba daga eh, kawo je lolo da Allah a taimaka kuma ana ɗauka mana alkawalla da yawa ba za a cika ba da Allah ga wannan mulki muna so da Allah a cika muna ba mu san wutan nefa ba a garin mu tsame lolo. to to ma eh, da Allah a taimaka a eh, eh ina jinka eh ina jinka yawwa to a taimaka mu da Allah gaya ma sa'idu da eh, eh, ga nan dai gwamnan mu jihar Kebbi tsame ilololo wallahi wallahi oga abun da ya fi shekara arba'in ko hamsin ba mu san musan nefa ba wallahi to mun gode kwarai da gaske ga ilahirin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu waɗanda suka yi ƙoƙari ba su samu dama ba kada su gajiya daga ranar talata insha Allah har zuwa juma'a kofofin suna nan a buɗe ba gaya muku maudu'in mu da kuma rana kamar ta yau mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka shekara guda kenan da sace Nadia Savchenko a gabashin Ukraine aka kuma shigar da ita cikin Rasha ba tare da amincewarta ba shekara guda da yin garkuwa da ita da kuma tsare ta wanda ba bisa ka'ida ba kuma shekara guda na rashin ta ga mahaifiyarta da iyalinta da kuma jama'ar Ukraine. A cikin wata sanarwa ta cika shekara guda da tsare Shevchenko, jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce, Nadia ta jure jerin tambayoyin da aka yi ta yi mata da keɓe ta wuri guda da kuma tilasta mata yin gwajin tabuwa. A kwanan nan wata kotu a Rasha ta ƙara wa'adin tsare ta da aka yi har zuwa talatin ga watan Satumba. Wannan ci gaba da tsare da ake yi a cewar jakadiyar fawa bai yi daidai ba kuma ba bisa ka'ida ba ne kuma hakan ya saba da nauyin da ke kan rasha a ƙarƙashin yarjejeniyar minsk a ƙarƙashin yarjejeniyar ta minsk dai tilas ne rasha ta saki dukkan fursunonin da take tsare da su ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda take garkuwa da su nadia savchenko mamba ce ta majalisar ukraine wadda aka fi sani da verkhovna rada kuma matukiyar jirgin soji mai saukar angulu a ukraine wadda 'yan awaren goyon bayan rasha suka kama a cikin watan satumbar shekarar 2014 kafin su miƙa ta ga rasha inda aka caje ta da kisan wasu 'yan jaridar rasha su biyu a yayin da suke ɗaukar rahotannin rigimar da rasha ta haifar a gabashin ukraine Sabchanko ta yi yajin cin abinci na lokaci mai tsawo domin kin amincewa da kamun da aka yi mata, kuma ta nuna cewar cajin da aka yi mata kage ne kawai. Amurka na mai matakar damuwa dangane da yanayin Mrs. Sabchanko da kuma irin tsare ta da aka yi. Ƙungiyoyin fararen hula sun ba da gaskiyar cewa akwai sauran 'yan ƙasar Ukraine akalla guda goma waɗanda tsare su ke da nasaba da siyasar Rasha. Sauran jama'ar da aka garkami a ƙasar Rasha ba bisa ƙa'ida ba sun haɗa da ɗan ƙasar Ukraine mai yin fina-finai Oleg Sentsov da kuma ɗan fafutukar kare 'yancin ɗan adam Alexander Olechenko. An tsare su na kusan shekara guda kafin a tuhume su akan kamun da aka yi masu ranar sha-ɗaya ga watan Mayun shekarar 2014. An kama su ne akan zargin su da aka yi da ƙulla ta'addanci, da yake jawabi a ranar 4 ga watan afrilu a kotun gundumar leportobo a moscow mr Sentsov ya maimaita cewar ba zai amince da ƙara wa'adin tsare shi da ake yi ba tun da babu wata shaidar da ta nuna sa hannunsa a wajen ƙulla ta'addanci a kiremiya amurka na sake kira ga rasha da ta gaggauta aiwatar da yarjejeniyar minsk wadda ta hada da sakin nadia Shevchenko, oleg sentsov Alexander kolachenko da kuma sauran waɗanda aka tsare ba bisa kan doka ba. Amurka ta ƙara kira ga Rasha da ta cire dukkan dakaranta daga yankin Ukraine ta kuma kawo ƙarshen mamayar da ta yi ma Ukrainiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab sun kashe sama da sojojin tarayyar ƙasashen Afirka saba'in sun kuma ƙwace ikon sansanin soja da ke arewacin Somalia a yau Juma'a. Mutanen da suka shaida lamarin sun ce maharan sun gwabza wata mota shaƙe da mai jikin ƙyauren shiga sansanin suka kuma fara musayar wuta da dakarun birnin da ke tsaron ƙofar. Jami'an ƙasar Tunisia sun ce akalla mutane 37 aka kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wani otal da ke kusa da gabar tekun Mediterranean. Cikin mutanen da aka kashe kuwa har da 'yan ƙasashen Birtaniya, Germany da Belgium. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida sun ce 'yan bindigar sun buɗe wuta ne akan otal ɗin Marhaba da ke kusa da gabar teku a birnin Sos. To madalla a gaishe ka da haka ko Allah kawo mu karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce wannan mako za ku ji shiri na musamman kan marigayar Alhaji Adamu dan Maraya Jos wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Asabar da ta shige. yanzu a madadin sarfilu hashim da julie leather gresham da kula dakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya alhaji suleiman da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.